الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد kamar yadda muke bayani akan abin da ya shafi abubuwa da musulunci ya yadda da su don harkar neman dukiya ko harkar neman abinci akwai wata harka mai muhimmanci wacce ya wajaba musulmi su yi la'akari da ita sosai wannan harka a shari'a ana ce mata almudaraba ko kuma alƙirab wato ga dukiya ka yi mana kasuwa mu raba ribar to musulunci ya yarda da irin wannan wato harka saboda haka ba kowa ne allah ya bashi dukiya ba amma za ka samu wani mutum ba shi da dukiya amma allah ya hore masa basira da hikima ta neman kuɗi amma ba shi da jari wani kuma ga dukiyar amma allah bai ba shi hikima da basira ta neman dukiyar ba saboda haka sai a haɗa kai kamar da musulunci yake nema kullum a haɗa kai da wannan da yake da dukiya bai iya kasuwa da ita ba da wannan kuma da yake iya kasuwa shi ba shi da dukiya sai a haɗa kai sai a yi amfani da wannan dukiya sai a rika raba ribar gwargwadon yadda suka yi yarjejeniya a tsakaninsu wannan musulunci ya yadda da wannan domin a wannan rayuwa kowa yana amfana da ɗan uwansa shi yasa a Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani yana ce cewa fata'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ma'ana ku yi taimakekeniya a tsakaninku ku taimaki junanku alal birri wa taqwa a bisa bin Allah da tsare dokokinsa a nan idan mutum ya taimaki wani ya bashi dukiya suka yi kasuwa suka samu riba sun taimaki junansu wannan ya taimaki wannan wannan ma ya taimaki wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairun nasi man yanfa'un nasa mafificin mutane shine mai amfanar mutane din saboda haka wanda ya amfani dan uwansa to shine mafifici musulunci ya yadda da wannan harka saboda haka yawanci ana samun matsala ne saboda rashin gaskiya da take shiga amma in ba da rashin gaskiya tana shiga cikin al'amari ga wasu ba to gaskiya wannan hanya hanya ce mai kyau da jama'a za su bi ta don su samu karuwa a harkar su ta rayuwar duniya kuma su taimaki 'yan uwansu kuma su samu lada a wurin allahu subhanahu wata'ala sannan akwai harka da ta shafi yin kamfani ta yiwu mutum shi kadai ba shi da isasshen jari wanda zai harkar kasuwanci mai faɗi da wannan jari ɗin amma idan ya haɗa kai da wani ɗan uwansa ko da wasu mutane 'yan uwansa wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza idan suka haɗa kai to sai su yi jari mai ƙarfi sai su yi harkar kasuwa kuma su rika samun riba suna raba ribar raba riba gwargwadon abin da kowa ya kawo na hannun jari idan wani ya kawo dubu ɗari wannan ya kawo dubu ɗari biyar aka hana dubu ɗari shida ko kuma wannan ya kawo miliyan wannan ma ya kawo miliyan kaga wannan daidai da daidai kenan amma wanda ya kawo ɗari biyar wannan ya kawo ɗari ɗaya ko kuma wannan ɗari biyar wannan ɗari biyu to za a raba riba ne gwargwadon yawan hannun jarin kowa wannan ma musulunci ya yadda da wannan kuma akwai hujja a cikin alkur'ani wanda yake cewa bismillahir rahmanir rahim wa inna kathiran min al khulata ila yabghi ba'dhum 'ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa qalilum ma hum Allah subhanahu wa ta'ala yace da yawa daga cikin waɗanda suke cuɗanya ta harkar dukiya a tsakaninsu la ya bagi ala ba'din sashen su yakan zalunci sashe illallazi na amanu waɗanda ba sa zaluntar junansu su ne wanda suka yi imani da Allah wa amilu salihat kuma suka yi aiki na kwarai Allah subhanahu wata'ala ce wa qalilum ma hum amma kaɗan ne ƙwarai ake samun irinsu to akwai ɗin tunda an ce akwai saboda haka ko da 'yan kaɗan ne ana samun na kwarai wanda za su haɗu su haɗa dukiya su yi kamfani kowa ya rika samu a jikin wannan kamfani wannan musulunci ya yarda da wannan kuma wannan ma harka ce mai muhimmanci wacce za ta ƙarfafi musulmi rashin tattalin arziki da ake fama da shi a wasu ƙasashe idan an samu irin wannan hanya an bita wane haɗa kai da wane wane haɗa kai da wane za a tada harka mai ƙarfi kuma za a samu alherin abin za a sami kuma ribarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana mana cewa allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma'ana hadisul kudusi ana thalithu shiraka'i wato ni ne ko kuma ana thalithu sharikai ni ni ne wato allah yake faɗa kenan da kansa ni ne na ukun masu kamfani su biyu ma'ana wannan ya kawo wannan ya kawo idan suka hada tsakani da Allah ba niyya zalunci a tsakaninsu to Allah shine na ukunsu malam ya hun ahaduhuma sahiba amma matukar ɗayansu bai ha'inci ɗayan ba annabi sallallahu alaihi ya ce Allah ya ce fa in khana ahaduhuma hu. idan ɗayansu ya cuci ɗayan wato ya yi masa ha'inci kharashtu min bai bainihima Allah ya ce sai in fita daga tsakaninsu saboda haka idan mutane suka haɗu su biyu za su yi harka to allah ne na uku idan sun haɗu su uku za su yi harka tsakani da allah allah ne na hudu idan sun haɗu su hudu za su yi harka tsakani da Allah Allah ne na biyar idan sun haɗu su biyar za su yi harka tsakaninsu da Allah Allah ne na shida ma'ana Allah zai taimake su kuma za su warware matsalolinsu kuma za su samu taimakon Allah amma matukar sun ha'inci junansu allah sai ya fita daga tsakaninsu sai ka ji ana ta faɗa ana rikici a kan wannan haɗi da aka yi saboda me saboda an bar hanyar allah a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yadullahi ma'a malam ya ta taimakon allah ma'ana yadullahi taimakon allah ma'a yana tare da waɗanda suka yi kamfani su biyu malam ya ta takhawana amma matukar ba su ha'inci junansu ba shi ma wannan hadisi yana da ma'ana irin wancan da ya gabata saboda haka ha'inci ba karamin mummunan abu ba ne a tsakanin mutane musamman ma waɗanda allah ya yi su musulmi suka san munin ha'incin kuma suka zo suna yi to za su samu jarrabawa a wurin allah amma idan aka yi amana wancan ya tsare doka wannan ya tsare doka to za a samu taimakon Allah kuma za a samu ci gaba za a samu tattalin arziki da yaddar Allah to ita wannan wato ko kamfani da ake faɗa a musulunci ya shafi abubuwa da yawa akwai kamfani da mutum zai yi da haɗa kai da wani suna sana'a iri ɗaya misali masu ɗinkin keke wato teloli idan suka haɗa kai suka kama katon wuri suka zuba kekunansu a wurin wannan ya iya yanka yadi da wuri wannan ya iya ɗinki da wuri wannan ya iya ɗinkin maza wannan ya iya ɗinkin mata wannan ya iya babban riga wannan ya iya doguwar riga wannan ya iya kaza wannan ya iya kaza to duk ɗinkin da aka kawo a wannan kamfani za a samu mai yi to kaga anan za su samu taimakon allah kenan saboda haka idan da mutum ɗaya ne da wuya a ce ka iya na maza ka iya na mata ka iya manyan kaya ka iya ƙanana ka iya kaza ka iya kaza zai yi wuya amma kuka haɗa kai wani ya iya kaza wani ya iya kaza to za ku samu taimakon Allah wannan ana ce mata ko ana ce masa kamfani na haɗa jiki da jiki ma'ana ba dukiya aka fitar aka sa jari ba aiki ne suka iya ko kafintoci masu sassaƙa misali wani ya iya kujera wani ya iya gado wani ya iya teburi wani ya iya benci wani ya iya kaza wani ya iya yanka katako da sauri wannan kuma ya iya bugawa da wuri su haɗu su yi kamfani su ma za su tamu taimakon allah wannan ma irin wancan ne haka likitoci ah, kamar yadda ake yi a ƙasashe da yawa yanzu likitoci ƙwararru sai su haɗa kai sai su buɗe asibiti da likitan ƙashi da likitan ido da likitan da ya shafi eh, ciki da likitan da ya shafi kaza da likitan da ya shafi kaza sai su haɗu gaba ɗaya duk irin ciwon da aka zo da shi a wannan asibiti akwai ƙwararren likita a kai to kaga wannan shi ma sharika ne shi ma kamfani ne saboda haka in sun yi wannan suma ma za su samu taimakon allah matukar ba su ha'inci junansu ba wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske a cikin al'umma musamman al'ummar musulminmu na yau akwai bukata irin wannan idan da za a haɗi irin wannan a yi likitoci musulmi ƙwararru masu sanin fannoni daban-daban su yi irin wannan za ka ga an huta zuwa ƙasashen waje ana kashe maƙudan kuɗaɗe a wurin jinya wanda kuma ma da wuya a samu masu zuwa su gaishe shi shi wannan mara lafiya din bare su yi masa addu'a saboda me saboda nesa yake ba za su iya zuwa ba amma idan musulmai suka yi wani a kusa da su za a rika zuwa ana gaida mara lafiya za a rika yi masa addu'a kuma ba za a samu a kashe kuɗaɗe masu yawa a wannan jinya ba haka kuma akwai harkar kamfani ga malamai masu koyarwa misali a ce wannan ƙwararren malami ne harshen larabci wannan ƙwararren malami a harshen turanci wannan ƙwararren malami a harshen lissafi wannan ƙwararren malami a harshen a abisa abin da ya shafi geography ko kuma ya samu wato ilimin eh, rayuwa ko kuma ilimin yanayin jama'a da sauransu idan malamai suka haɗa kai to kowane ilimi ake bukata a wannan al'umma suna da shi za su karantar da al'umma za su samu dama su yi kamfanin kuma ya amfane su ya amfani al'umma saboda haka nan ma idan da mutum zai tsaya shi kadai ba zai ce na san turanci na san lissafi na san larabci na san faransanci na san kaza ba zai yiwu mutum ɗaya sani ba amma idan aka haɗa kai to sai a yi kamfani sai ka ga kowane irin ilimi ake bukata a nan za a samu masu koyarwa wannan ma yana da muhimmanci kwarai da gaske to sa'an nan kamar yadda muka fara faɗa akwai kamfani ta hanyar sa jari jari na kuɗi mutum ya sa kuɗi wancan ma ya sa a yi harkar kasuwa saboda me saboda su taimaki kansu su taimaki al'umma to waɗannan duka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mana allah ya ce waɗanda duk suka haɗa kai don irin wannan aiki to allah zai taimake su matuƙar ba su ha'inci junansu ba to muna fata a wannan wuri za a lura da kyau kuma musulmi don allah su karbi wannan kira su rika haɗa kansu suna taimakon junansu na farko za su samu alherin abin su ya su na biyu za su ba wa yara 'ya'yan musulmi aiki in aka samu katon kamfani to kowa zai zo ya nemi aiki a wurin kuma za a huta yawon banza za a huta yawon kashe wando da sauran miyagun ayyuka da ake samun matasa suna yi insha Allahu in aka bi wannan nasiha za a samu wannan sauki din da yardar Allah to bayan wannan akwai harka da to alhamdulillah muna fata Allah taimake mu Allah ya ba mu ikon aiki da waɗannan nasihu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh